واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه a ci gaba da karatun littafin shawul bukhari yau muna safiyar talata 28 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 8 watan agusta kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka da ke cikin sayul bukhari jiya mun kai ƙarshen babi da ya magana a kan wakana arshihu alal ma yau insha Allah za mu tashi farkon babi da malam iwa ke da babu kaulin lahi ta'ala ta arujul mala'ikatu ilaihi wa ruhu Allah ya taimake mu yasa sa mu dace امام البخاري الله يذكر سيتي باب قول الله تعالى بابي دزي بياني كما فدر الله مدوكتي ديتي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله يتي تعرج الملائكة ملائكه سنة تاكا وسنة هوا والروح أتكم ملائكو دا ملائكة جبريل ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai tabbatar cewa Allah ina sama wa qawlihi jalla dhikru da faɗar wanda ambatansa ya ɗaukaka da yace ilaihi ya al-kalimu at-tayyib 'amalu ilaihi ya al-kalimu kyakkyawar magana zuwa ga Allah take tashi wal 'amalu as-salih aiki na kwarai yana ɗaga kyakkyawar magana zuwa ga Allah ko na ɗaga matsayin mai yin aikin na kwarai a wurin Allah wannan ha'aya ita ma tana nuna Allah yana sama faƙala abu jamra an ibn abbas radiyallahu an abu jamra ite daga abdullahi ɗan abbas balaga a zarrin mabasun nabi sallallahu alaihi wasallama faƙala li akhihi labarin aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya iske a bazarrin nilgifari Allah ya kara masa yadda sai abu zarrin nilgifari ya ce da ɗan uwansa i'lam li ilma hadha ar-rajul ya yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru min minar sama ita ka je ka nemo min labarin wannan mutumin da yake riya yake da'awar cewa labari ina zuwa masa daga sama wannan zai ke so a gaya maka har arna sun san Allah a sama yake saboda a lokacin da Abu Zarrin da Gifari yake faɗar wannan maganar bai musulunta ba ya ji labarin bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da dan uwansa je ka Makka ka jiwo min labarin wannan mutumin da yake da'awa ina riya cewa labari ma'ana wahayi yana zuwa masa daga sama daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wataala ashe har arna sun san Allah ina sama wa qala mujahid mujahid Allah ya ji kansa yace al'amalu salihu yarfa'u al-kalima at kyakkyawan aiki yana daga kyakkyawar magana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yuqalu yace ana cha zil ma'arij ai almalaikatu ta ta'rudu ila Allah da aka ce ma'abocin al-ma'arij matattakalai matattakala kamar matattakalar bene da mutane suke takawa daga sama su hau saman bene sai Allah ya zil ma'arij Allah ina da al ma'arij wato ina da matattakalu yace al mala'ikatu ta'ruju ila Allah mala'iku suna tattaka su je wurin Allah subhanahu wata'ala an gane ku to kaga wannan shine abin da aqidar musulunci ta tabbatar tun tun tun tun tuni musulunci an yadda Allah ina sama قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سندي زو أبي هريرة الله قال ما سيده شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar akwai waɗansu mala'iku da daddare da wasu mala'iku da rana da safe da suke sauyin aiki a cikinku suna mayar juna waɗannan su zo waɗannan su tafi wa yajtami'una fi salatul asr wa salatul Fajir suna haɗuwa a sallolin sallar la'asar da kuma sallar asuba wannan sallar da muka yi kenan yanzu thumma ya'ruju allazina batu fikum sannan waɗanda suka kwana a cikinku sai su taka su tattaka la matattakala ta zil ma'arij ne Allah subhanahu wata'ala sai su tattaka sai su tafi wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa huwa fa yas'aluhum sai ubangiji itambaye su wa huwa a'zamu bikum bayan Allah ya fi su sani game da ku. fa sai ubangiji ice da su kai fataraktum ibadi ya kuka baro bayina fa ya sai su ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun mun bar su suna sallah kuma dama wawun din anan wawul hal alhali mun je mun tarar da su suna sallah da haka a musulunci waɗannan sallolin guda biyu suna da muhimmanci kwarai da gaske sallar asuba sallar la'asu masu sauyin aiki a wannan lokacin suke sauya aiki waɗanda suka kwana wanda aka zo za abin nan masu karɓar aikin kwana aikin yamma suna farawa ne da sallar la'asar aka yi sallar la'asar sai su karɓi aiki sai su tafi tafi tafi tafi dare yi sallar asuba sai kuma waɗanda za su karɓi aikin yini sai su zo sai su karɓa su kuma su yi daga yanzu zuwa lokacin da za a yi sallar la'asar ba zuwa dare za su yi ba sannan wasu su kwana ba awa sha biyu biyu ake aiki ba saboda aiki da rana ya fi yawa kun ga adalci na ubangiji kenan aikin da ake da rana ya fi yawa da haka waɗanda za su abin da sai su fara da asuba su kare zuwa la'asar waɗanda za su kwana su kuma sai su karɓa daga la'asar zuwa sallar asuba kun ga wannan distance ɗin tazarar da take tsakanin wannan wurin ya fi tafi tsayi to amma idan ka bi sai ka ga an daidaita musu aiki waɗannan sun yi aiki mafi yawa waɗancan kuma sun yi aiki mafi tsayi ai kun gane ku, to sai aka yi balancing kenan to da aka musulunci waɗannan sallolin aka emphasizing a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta magana akan waɗannan sallolin sallar asuba sallar wasallam kaga sallar asuba yace tana da nauyi akan munafiki sallar asuba ita ce sallar da isan ya ta cikin sallolin da idan mutum ina yi suna kare shi daga haduwa ko fadawa cikin sifar munafunci sallar asuba isan ya ta cikin sallolin da idan mutum ina kiyaye su a cikin jam'i Allah ina ba shi kulawa ta musamman sai ka shiga cikin amanar Allah yanzu duk wanda ya sallar asuba a cikin jam'i ya shiga cikin kulawa da amana ta Allah wanda duk ya keta alfarmar ka to alfarmar ubangiji ya keta ka da shi zuba masa ido ka gaya Allah zai da shi wanda ya sallar asuba za a halittar masa wasu mala'iku na musamman waɗanda za su ringa tare-tare da shi har yammata to kaga sallah ce mai muhimmanci ke sannan ita ce sallah da ubangiji da kansa yana halartar inna eh, eh, eh, salatul fajri kana mashhuda sallar asuba ta kasance a bar halatta ce wato ubangiji ma ina halartarta da kansa wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda qur'an al-fajr ay salatul fajr nan qur'an al-fajr da aka ce ana nufin sallar asuba saboda ne sunnar sallar asuba ana dogon karatu a cikinta da aka sai aka ce da ita ƙwar'anul fajr saboda dogon karatun da ake so su ake karanta ƙwar'ani da yawa a ciki kada karanta eh, sabbihi sama rabbika ala wa samai wa sariqu samai a'a so ake annabi sallallahu alaihi wasallam karancin abin da yake karanta a sallar asuba aya 60 yake karantawa kuma karatu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatu mai fassara kansa da kansa a yi maka karatun ka ji ya fassara ba sai wani ya zo ya zo na yi maka bayani ba a karatun shi yake fassara maka yake cewa ga abin da yake faɗa cikin shi to haka annabi yake to da aka sai aka kira sallar qur'an al-fajr yace wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da sallar asuba sallar asuba a bar halarta ce wasu malamai suka ce ubangiji da kansa yake halarta sallar asuba saboda dama a cikin ku ya kwana ƙarshen dare duk ƙarshen daren duniya ƙarshen dare ka san ƙarshe na dare a cikin uku in ka so biyu na dare ya wuce na ukun ya zo to ubangiji sai sauko saman duniya sai ringa cewa ina mai neman gafara ta ina mai tuban karbi tubansa ina mai neman arziki ina mai neman kaza ina mai haka zai kwana har alfijir ke to haka gama shikenan kuma sai koma to amma wasu malamai su da wannan ayar ta ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ba wai ina koma bane daga nan a'a aikin ne wannan din an gama yan sai an yi sallar rasuwa kuma sai ya koma wasu malamai suka ce mala'iku ne wasu ke halarta wannan sallah da haka annabi anan yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar to amma raddin da malaman da suka ce ubangiji ne yake halatta da kansu suka yi musu shine in haka ne ba sallar asuba ba ce kawai ta zama mashhuda da sai hada da sallar la'asar Allah wa'ala to sannan maganar sallar la'asar nan ma musulunci ya jinjina ta da kyau ya ishe ka annabi sallallahu alaihi ce wanda duk sallar la'asar ta kubce masa a cikin jami'i asarar da ya kamar mutumin da ya asarar danginsa kaf yi asarar dukiyarsa kwata-kwata gaba daya wata rana abdullahi dan abbas ya rasa sallar la'asar sai ke cewa da mutane da ɗana ne mutu ko wata mutu a kai mun da tuni kun zo ku ne mun jaje amma na rasa sallar la'asar ba wanda ya jajanta mu lokacin kasuwa ta fara daɗi kenan ko eh lokacin sallar la'asar kasuwa ta fara daɗi wanda sai ya nema izo isaya ya nemo ya zo zai saya yanzu ya kashe can kai wato ya sha wahalar kashewa kai ya ɗauko tsoron abin da ya zo ya baka kasuwa ta fara daɗi kenan sai a to bar wannan abin ka je kai sallah ma inda Allah khairun min lahwi wa min tijara sai ka bari aiki ne ya zo karshe ai yanzu zan karasa sashin gama in abin nan na tafi abin nan yanzu idan na dawo kuma sai na koma baya eh je ka sallah ita ce gaba yanzu idan ka tsaya ko ka kare to ka koma baya ne saboda me wannan aikin ma kai asara zaka gashi nan mutane suna kasuwa suna aikin noma suna aikin karfi eh, suna aikin ofis suna kaza amma shikenan albarkar sai ta zamanto tauyayya saboda mai an ta saka asara da yawa a cikinta haka annabi ya ce duk wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jam'i asarar da ya yi daidai take da asarar wanda ya rasa iyalansa gaba ɗaya uwa da uba da wa da kane da ɗa da mata da jika da tattaɓa kunne da lallage kunne da kowa da kowa ɗan uwa na kusa da na nesa kamar ka rasa kowa da kowa a ɓangaren asarar dukiya kamar ka rasa komai na dukiyarka in ka mallaki fan taɓa sama kana rasa sallar la'asar a cikin jam'i asarar da kai an gwada ta dukiyar gaba ɗaya ka rasa ta to kaga amma mutane yanzu ba sa auna irin waɗannan asarorin a matsayin asara abinda suke kirga matsayin asara na faɗi na yi noma na yi asara na je kasuwa na yi kasuwanci na yi asara na yi kaza na yi asara ba a tunanin an rasa sallar la'asar an yi asara to ba sallar la'asar kaɗai ba ko ma wace sallah mutum ya rasa a cikin jini ya yi asara ne da abin da za ka samu 25 ko 27 sai aka ce ka samu guda ɗaya riba ce ko asara ce Allah ya ganar da mu to sai ubangiji ya tambaye su sai ce ya kuka same su su ce mun tarar da su suna sallah kuma ko mun baro su muna sallah dama mun je mun tarar suna sallah ne ma'allu sha da ciki ita waɗanda suka kwana a cikin ku sai su tashi sai su taka su tafi wajen ubangiji kenan Allah yana sama wa qala Khalid ibn Makhlad حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شيما دسنا ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب وأن الزجي صدقة da tsororoci abinda imallaka mai kyau tsarkakakke ba wani aiki da yake tashi zuwa ga Allah sai tsarkakakke fa inna Allah ya taqabbaluha bi yamine Allah zai karbi wannan sadakar da mutumin yayi da dukiya ta halal wanda ya samu ta hanyar halal tsororoci na halal da hannunsa na dama wakilta yadayhi yamin hannayen Allah guda biyu duk dama ne kuma ba za ka taba ganin mai kyau kamar Allah kai dai kokari ran ya maka ga Allah kawai aikin da yake gaban ka kenan ya kokari ran kiyama ka ga Allah wallahi billahi tallahi ba za ka ga mai kyau kamar Allah ba za ka gaishe ba saboda matsalar ita ce laisa ka mislihi shay annabi ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne ina son kyau kuma da haka a cikin sunayen Allah ma akwai aljamilu mai kyau to tunda yana da kyau idan ka ba zai taɓa ganin mutum mai kyau ko wani mai kyau kamar Allah ba aikin da yake gabanka ka yi ƙoƙari ran ƙiyama ka ga Allah kana ganinsa ka san ka ga kyakkyawa abin da ake cewa kyau to ka gan shi to Allah baya karɓa sai mai tsarki sai kyakkyawa to wanda duk i kyauta ko i sadaka daga dukiya ta halal Allah sai ya karɓi wannan aikin sai manzan Allah ya ce ba aikin da yake tashi zuwa ga Allah sai mai tsarki in Allah ya karba sai ya karba da hannunsa na dama thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwa sai ubangiji ya ringa rainan wannan sadakar da ka bayar komai kankantarta komai yawanta sai an ƙara kumburata an ƙara kiwata ta ta yi girma kamar inda ɗayan ku yake kiwon dabbarsa dan marakinsa haka ubangiji subhanahu wata'ala zai ringa kiwon wannan sadaka da ka bayar hatta ta kona mislal jabal har wannan sadakar ta kasance kamar dutse girman dutse haka ce aljabal ka je makka za ka ga aljabal dutse yan cikin gari duk kusa an ci an kusa cinye duwatsun da suke cikin gari sai nawa sai ka fita ka je ka ga jabal sauf ka je ka ga jabalun rahma ka je ka ga dutse malam mai suna dutse kana hawansa numfashinka yana ƙasa ina eh, sama-sama kai ka ce numfashin zai fita ka je ka ga dutse mai sunan dutse ka je ka ga yadda ake hawa dutse saboda gabanin a gama hawa sai an yi wuraren da mutane masu hawan sai sun tsaya sun huta an yi rumfuna da yan kujeru da wuraren zama da kalai kana hawa kana hawa ka gaji sai ka samu wuri sai ka zo na ka ka je ka ga dutse mai suna dutse wani in ya hau sai dai sako da shi sako da shi ta gagari shi bai iyawa sai jami'ai waɗanda trenin ɗin da aka ba su kenan wanda ya hau ika sakowa su sako da shi to sai ubangiji ya ringa kyau wato rainar maka wannan sadakar da ka bayar ta dukiyarka ta halal a ofis ka samu dukiyarka ta halal albashi a kasuwa ka samu dukiya ta halal babu kiran kasuwa zo mana babu ya ce babu zunɗe babu kaza babu kaza ba batunci dukiya fiwa ta halal a gona ka samu a wajen kwadago gini ne kake yi kaza faskari faskarifin duk abin da kake na halal ka je ka samu ta hanya ta halal sai ka ɗauka ka bayar sadaka haka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maka mahallu shahid a ciki shine ita yas'adu ila Allah sai wala yas'adu ilaihi illa tayyib ba wani aiki da yake tashi ita burin Allah sai wanda yake mai tsarki ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ba abidu wannan sanadin na warka ya ruwace shi daga abdullahi dan dinar daga sayyid dan yasar daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba abin da yake tashi zuwa ga Allah sai mai tsarki ai da ma kai faɗa wani hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karba sai mai tsarki haka yau wata dabara da waɗansu mutane suke mutum ya je hada-hada ya yi handama ya yi handan bandan ya je ya kamo can ya kamo can ya hada can ya hada can da ya bai wasu ta cewa ya zai wa Allah hidima ko? wai ta cewa ya wa Allah hidima a na shiga ban ɗauka ba ba ta fitar da barawo ya dai shiga ko sannan wai hausa suka ce a ɗaura kashi ko a bata igiya zancen mutum ya ce ai bari ije abin ba daidai ba wai izo wai aikin kwarai da abin ya samu na ba daidai ba yaudarar kai ne ko yaudarar kai ne Allah baya karɓa sai mai tsarki saboda haka duk abin da za ka bai wa Allah ka ba shi daga fiwa tataccen abin da kake shi in ba haka ba shi ke Allah ka tsare قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna inda al-karb cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina yin addu'a da waɗannan kalmomi yayin damuwa da bakin ciki la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم waɗannan kalmomin mun jima masu kama da su jiya karkace ai su ne na ba su bane yawa ko ai kun gano bambancin da yake ciki ko bambancin da yake ciki na jiya la ilaha illallahu al-alimul halim wannan al-azim al-halim la ilaha illallah al-azim al-halim wannan kenan na jiya la ilaha illallah al-alim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati ورب العرش الكريم نجيا ورب الأرض ورب العرش الكريم أكون قانا بمبنشي ينزقو تعمى فسر أكون بدأت ليش يدى تجيا an gane to da yake rabbul arshil azim shine muhallu shahid uban al'arshi dai a sama yake kuma ubangiji a kansa yake kenan Allah ina sama قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم nan ko da ɗauri kenan ko da fata an gane ko an abi nu'min ko an shakka kabisa shi kabisa shine iko kwanto ana bi sa'id radiyallahu anhu qala daga bi sa'id al Allah ya kara masa idda yake bu'isa ila an-nabi sallallahu alaihi wa bi zuhaiba an aiko wa manzan Allah da wasu ƴan ainihin zinarai wato an aiko masa da wasu zinarai faqa samaha baina arba'a sai ya raba wannan dinarai tsakanin mutane guda hudu ne ya ishaq bin nasar. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن, عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال إمام البخاري سيساك كاون سندي شيما دقدي أبي نعم أما ونن دقدانسا دق أبي سعيد الخضري الله يقارى مسيح الدائتي بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في turbatiha ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya aiko da wasu zinarai ga manzon Allah su sallam shi ali ina yaman dinaran kuma a cikin ma kasar su suke inda aka haƙo su ainihin ba a rigaya an tace su ba فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد bani مجاشع sai manzo Allah ya raba wannan dukiya tsakanin al'akra ɗan habis alhambali sannan kuma ɗaya daga cikin bani mujashi wa baina uyayna bin badrin al-fazari wa eh, baina alqamata bin ulaqa eh, bin ulafata al-amiri thumma ahad bani kilab sannan ibayar ga uyayna dan badr al-fazari da kuma alqama ɗan ulasa alamiri amiri kuma ɗaya daga cikin bani kilab wa baina zaid baina zaid al-khamal al-fa'i da kuma tsakanin zai dan khamal al-fa'i kaga wacce ruwayar ce raba tsakanin mutum hudu to sune waɗannan ruwayar ta bayyana su ma hada bani bahan sannan ɗaya daga cikin bani nabhan fatagabbabat quraish wal ansar da mutanen maka ƙureshawa da suka yi hijira tare da manzan Allah da mutanen madina an tsara waɗanda suka taimaki manzan Allah suka taimaki musulmai suka taimaki musulunci sai suka yi fushi suna ga su suka fi cancanta da wannan dukiyar a basu amma ya manzo Allah ya ba waɗancan faƙalu yu'tihi sanadida ahli najadin wa yad'una suka ce ya zai baiwa manyan masu rigima da musulunci daga cikin mutanen najad mu ya kyale mu qala manzo Allah sallallahu alaihi ce inna ma ata'allafuhum ai ba wani abu bane dalili ina jawo hankalinsu ne ina zan jawo hankalinsu ne ina so zan rashinsu nake yi jawo su nake ko ba su biyo mu ba to ba zan cutar da mu ba maza Allah ya great ruler jagora ne na kwarai mai hange da tunani mai hangen nesa sallallahu alaihi wasallam ai da aka ba su karku dauka wai kauna ce ko soyayya ko kaza a'a jawo hankalinsu nake a ta'allafa ina jawo hankalinsu ina tausasa su ne a kanmu manzo Allah su sallar ya gaya musu hakan fa aqbala rajulun ga'ir al sai wani mutum ya gabato ga idanunsa nan durudu sun wato sun canza ma irin idanun nan marasa kyau shine ga'ir abin da ya gurbata nati aljabi wanda yake ainihin da timatiman gaffa kassun liriya ina da gashin gemu mai yawa mushriful wajdatain ga ainihin kundukokansa nan sun yi balo-balo mahluqur ra'as kansa babu gashi yayi aski faqala ya muhammad ya yace Muhammadu ka ji tsoron Allah wai yake ga manzo Allah hakan me ma ne tsoron Allah an raba shi ba ba shi ba to da ka ji tsoron Allah wannan ɗabi'a ce ta mutane ko yanzu idan kaji mutum yana cewa fa la yu'minu ahadukum to shine fa bai samu ba an gane ku wai naka kai da ka samu shi yake so ka bashi to la yu'minu nan za ta aiki amma in hannun sai yake kuma la yu'minu ba ta aiki ko Allah kyauta sai ce wai da manzo Allah ka ji tsoron Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asaito? In yuti'u Allah idza asaitu inni na saba wa Allah wani ne zai wa Allah da fa ya'manni ala ahli al-ardi wa la ta'manunani ta'manuni ya Allah zai amince da ni akan mutanen da suke ban ƙasa amma ku kasa amincewa da ni ala رجل min القوم katla. sai wani mutum daga cikin mutane sahabbai ice ya rasulallah ni in kashe shi ban dama in kashe shi urahu khalid ibn al-walid mai ruwayar hadisi abu sa'id ice ina jin khalid dan al-walid ne ice barni in kashe shi famana'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi ya kyale shi kar a ce ina kashe mabiyana bashi falamma walla da mutumin ijuya ya tafi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa yace inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum daga tsatsan wannan mutumin wasu malamai suka ce ana nufin tsatso din nasa waɗanda zai haifa shi da kansa wasu suka ce masu ɗabi'a da hali irin nasa za a samu waɗansu mutane suna karanta ƙur'ani amma baya ƙetare maƙogwaransu yamruquna na minal islami muruqa sahmi min ramiya suna fita daga musulunci fitar kibiya daga ainihin bakantan aka harba ta na halal islam suna kashe ma'abota musulunci wa na ahlal awthan suna barin maɓabota gumaka ma'ana masu bautar gumaka layin adraktuhum annabi ya wallahi inda zan riski lokacin su lokacin da ina nan za su bayyana nahum katla'at zan kashe su kisa irin wanda aka yi wa adawa wato ga sunan aka sun mutu a basu banza a jiri ita to daga tsazon wannan mutumin za a sami irin waɗancan an gane ku Mahallin shaida ciki shi ne ya ce, ya ubangiji wanda yake sama zai amince da ni akan waɗanda suke ban kasa amma ko su amincewa da ni sai annabi ya ce da kai ubangiji yana sama kenan ashe wannan ita ce aqidar annabi ubangiji a sama yake ubangiji ba kasa yake ba ya ce ko ina ina nan ina nufin da ilimin sani amma ba wai shine da zatin sai yake wannan wurin ba wannan shi ne abin da hankali ma yake fada yanzu misali wannan karatun da muke ko kaɗai da kuke nan gurin kuke jin sautin shi to yanzu a ce duk inda wannan sautin yake kaiwa ni kuma na gudun? ya magana yanka ce laisa ka mislihi shay'un Allah ba kamar komai ike ba wannan haka ka'ida ta ce amma kuma wancan abin da kake faɗa ina nuna Allah yana da yawa kenan ba guda ɗaya ba kuma da a na hankali mutanen annabi musa da suka ce allah na ilahan kama lahum aliha da ba za su yarda cewa waɗancan gumaka ba ne da yawa ko alloli ne mabambanta ba haka waɗanda suka yi bautar gumaka da ba su ce ma na abuduhum illa ne yuqarribuna ila Allah zulfa ba kenan kowa yadda Allah guda ɗaya ne har masu bautar gumaka sun yadda bautar gumaka suke amma suna kamun kafa da su ne suna bi ta su ne don su kai sojan ubangiji subhanahu wa ta'ala ai kuna gane ku to da haka wannan tunani duk mutane su aje shi Allah wallahi Allah a sama iki wallahi wallahi wallahi Allah yana sama ita ce aqidar manzon Allah ita ce aqidar Abubakar Siddiq aqidar Umar aqidar Usman aqidar Aliyu asharatu mubashirun bil janna duk wani musulmi magabaci na kware aqidar sa kenan Allah yana sama kai ko mahaukaci ya san Allah sama yake mahaukaci tubura wallahi ya san Allah sama yake su ma da suke cewa Allah wai baya sama ina ko ina in suka tashi addu'a ina suke daga hannunsu to in ya sama in a ƙasa yake ba sai su tokar da su ƙasa ba annan rinto ne kawai rinto ne Allah ya ganar da mu an gane sannan kuma kai a matsayinka na mabiyin Allah mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai hakuri duk abin da za a gaya maka an faɗa wa waɗanda suka fi ka an kuma faɗa abin da ya fi abin da aka faɗa maka eh yanzu mutum yanzu ya ce da manzo Allah manzo Allah ji kai Muhammad ba zai ma ce manzo Allah ba wai yanzu ransa ya ɓaci ba ma zai ce manzo Allah ba a Muhammadu ka ji tsoron Allah ta surka ɗanta zai ƙara aure da matar ta ji sai ta kawai da ta zo sai ta kira irin sunanta ɗin nan na gida sai ta ce a suna wanci ta faɗi ma'ana ta faɗi sunan ma daidai da daidai da tana ta da in ba ne ko babu ko kaza ko kaza to yanzu tunda za a yi mata aure za a karo kishiya rai ya ɓaci sai ta faɗi sunan da ake faɗa mata na gari sai ta ce a suna na wance ta faɗi sunanta na yanka wato amma shi za ta faɗa ta faɗa ta daina wani rabara to yanzu shi ba a bashi baransa ya ɓaci ya fusata maimakon ya rasu ya muhammadu ka ji tsoron allah to dama idan rai ya ɓaci ko mutum ya fita a cikin abin da shari'a ta halatta masa sai fita abin da shari'a ta halatta masa sai ka ga shi eh, ba ka ga wani shi saboda tsabar kaunar manzo Allah ba da ya tashi zai masa sai ya Muhammadu ka kula da ni ko tsabar kauna yanzu kauna ta cika ta cika saboda haka an mai da wanda ake kaunar ma mai da shi aboki ya Muhammadu ka kula da ni Allah ya sauke قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال وأن حديثا لسند ذو أبي ذر الغفاري الله يقار مسا يدعيته سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها yake na tambayi manzan Allah su sallam game da faɗar Allah maɗaukaki da ya ce washamsu ta jiri li mustaqarrin rana na gudana ga wata matabbata gare ta qala mustaqarruha tahta al'arsh ita matabbatar ranar ita ce karkashin al'arshi jiya mun ji hadisin rana in ta tafi ta hudu tana tafiya ne wajen ubangiji subhanahu wata'ala in ta je sai ta nemi izini a yi mata sujada abin nan ta yi sujada kuma a ba ta dama ta wuce don ta zagayo ta inda ta abin nan gobe kuma ta sake hudowa idan ta je to ta yi sujada din nan inda take sujada din karkashin al'arshi ne to mustaqarrul laha ranar da Allah ya so kiyama ta tashi ko kuma an fara shirye-shiryen tashin alkiyama ɗaya daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama guda goma menene tulu'i shamsi min magribiha hudowar rana daga mafaɗanta in ta je ta yi wannan sujada ta ƙarshe da za ta je ta yi ta nemi ta wuce ta ta ya koma ta inda kika hudu inda kika kullu koma ta nan juya ki koma to daga wannan ranar mumini mumini arni arni musulmin da ya yi aikin kwarai ya yi aikin kwarai wanda bai bashi kenan wanda ya tuba ya tuba wanda bai tuba ba magana an gama kar Allah ya kai mu wannan lokaci amma mai so mai masa addu'a Allah kai shi to ai baka san yaya za ka samu kanka ba to da aka ce kai maza ka tuba zuwa ga Allah yau karka ce sai gobe karka ce sai an jima yanzu za ka tuba zuwa ga Allah kana tuba zuwa ga Allah shi kenan kai ko kiyama ta tashi baka da matsala rana ba ta riga ta hudu ba ko ba ta hudu ta inda take faduwa ba ran da duk ta hudo ta inda take faduwa annabi ya ce dama ta kofar tuba take fita take sujada tana tana gudowa in ta fito sai a ja kofar sai a rufe an gama tuba ba sauran tuba dan aljanna kawai dan aljanna dan wuta dan wuta an gama to Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka kowane lokaci ka karɓi rayuwar mu ka karɓi rayuwar mu muna musulmai muna ahli sunna muna masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna kan kyawawan ayyuka kuma ina ga zamu kwana anan insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya bamu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya bamu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka bamu mai kyau a duniya Allah ka bamu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu iyayenmu malumanmu yan uwanmu abokanmu ƴaƴayenmu Allah muna roƙon ka masoyanmu duk wanda ya riga mu gidan gaskiya cikin musulmai Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahama Allah ya sa rayuwar mu rayuwar mu ta yi masa amfani a bayansa Allah in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani yadda muke wa magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a bayan mu wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته